gwamnatin jihar yobe arewa maso gabas ta yi allah wadai da matakin da shugaban kasar najeriya goodluck bele jonathan ya ɗauka na miƙawa majalisar dokokin ƙasar takardar neman ƙara wa'adin dokan ta ɓaci a wasu jihohi uku na arewacin ƙasa. Wani takarda mai ɗauke da sa hannun Abdullahi Bego mai bawa gwamna Ibrahim Gaidam shawara kan harkokin yada labarai. Gwamnatin ta umarci shugaban ƙasan da ya sauya salon yaƙi da ta'addanci ganin cewa dokan ta ɓacin bai haifar da ɗa mai ido ba kamar yadda ya yi mini ƙarin haske ta wayan tarho. to wannan takarda dai um, da muka uh, bayar manema labarai a yau martani ga bayani da ya fito cewa shi shugaban kasa da kai goodluck uh, jonathan ya bukaci majalisa ta kasa da tsawon da dokar ta ɓaci da aka sanya jihohin borno da yobe da adamawa kamar yadda masu suka sani da wannan doka dama an yi ta sau biyu da farko a watan mayu na shekara da ta gabata na wata shida a watan nuwamba na shekara ta gabata ya sake kaiwa majalisa a sake tsawaita dokar na wata shida kuma yanzu haka yan kwanaki suka rage dokar wato wannan watanni shida su cika sai ya sake koma majalisa a sake tsawaita tsawaita a dokar jihar daga ƙarƙashin jagorancin mai girma alhaji bayan gaidan ta yi watsi da wannan kuma ta nuna rashin amincewarta da wannan mataki kuma bayanin shine an yi nasara ko ba a yi ba an samu tasirin dokar ko ba a samu ba akasari an amince cewa ba a samu tasirin wannan dokar saboda haka gaba ɗaya an tsaya cewa ya kamata ne a sake lalai a sake nazari a ga wanda kuma dabara za a yi amfani da shi domin a nasara amma ba dai a sake yin abin da kuma bai da baya wannan doka bata tsinana mana komi ba mutane sun wahala eh, an yi harhare na ta'addanci da tashin hankali a wurare da dama kuma dokar ta bacin bata sanya an hana yin hakan ba mu abin da ma muka fahimta ne kusan eh, hararen da kuma ta'addanci masu tsawaita sun ta'azzara a daidai lokacin da aka ce ana cikin dokar ta ɓaci eh, saboda haka abin da muka yi kira ne a ɗauki matakai da suka dace a wajen shawo matsalar tsaro amma dai ba ta hanyar dokar ta shawarwari da dama da a yi amfani da su domin a yi kokari a dawo da zaman lafiya baka gani kamar wannan matakin an ɗauka ne saboda ganin cewa kamar kasashen duniya sun shigo saboda su bada tallafi a kakashin wannan matsalan a to ai ba don wannan bane gaskiyan al'amari a gaskiyan al'amari shine ba akwai matakai da ya kamata a ɗauka tun ba yanzu inda an ɗauke su din da tana iya yiwa waɗannan kasashen ma ba su shigo don su ba da gudunmawa ba da kamar da kika sani ba jiya sun ƙwararru wanda duk duniya sun sani kani da Allah sun yi aiki a kasashe na dawo da zaman lafiya a kasashe daban-daban daga Sudan zuwa Sierra Leone zuwa Liberia da wasu sassa daban-daban na duniya kan me zai sa ba za su iya yi a nan ba mu abin da muka fahimta shine akwai abubuwan da a dace an yi domin su masu samu su yi nasara a aikin da suke kuma waɗannan abubuwan gwamnatin tarayya ba ta yi su ba kuma mai girma alhaji bayan ga gwamna ya ba da shawarwari sauran gwamnoni ma sun bayar jama'an ƙasar da sun ba da shawarwari in aka yi amfani da su za a iya kacewa da idan Allah samu zaman lafiya amma ba a yi ta kaiwa da kawa idan kai abu daya kai na biyu bai yi ba ko sai ka duba ka ga ko za ka iya canza wani salo domin ka ka ci ka amma me amfanin kai tun a baya aiki ba tasiri ba amfani sannan kuma kana ta yi kuma ana magana ne ba yanzu ba kan rayuka da lafiya da dukiyoyi da na jama'a ana magana sama da mutane miliyan goma a jihohin borno da yobe da adamawa wanda kullum rayukansu da rayuwarsu a cikin tsari kuma sai a ɗaya ana wasa ko ana siyasa. Abdullahi Bego yake ƙarin haske kan matsayin jihar Yobe kan yunkurin gwamnatin tarayya wurin ƙara wa'adin dokan taɓaci a jihohin Yobe da Borno da Adamawa. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.